jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin litinin ne yammacin sha uku ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina yau shekara bakwai. wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekarar basure shida, wannan kuma shine majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma mai lamba ta da takwas insha Allah a cikin jerin giyar tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa wanda muka yi take da suna alkur'ani mu'ujizar mu'jizoji Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya sanya mu daga cikin ma'abota alkur'ani da sanya mu daga cikin waɗanda alƙur'ani zai cece su idan ba manta ba muna ƙarƙashin aya ta ɗari da hamsin da ɗaya faɗin Allah maɗaukakin sarki a kama fi kuma rasulan har zuwa ƙarshen ayan amma ba mu ƙarasa ba nan ne inda lokaci ya kure mana da haka yau za mu sake sauraron waɗannan ayoyi sai mu karkare bayanan da ke karkashin insha Allah alaran ma fal tafaddal a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم نعم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة نعم. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون dan ba manta ba a ƙarƙashin waɗannan ayoyi a jiya muka ji cewa Allah maɗaukacin sarki ya sake tuna ma waɗannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin baiwa da ni'ima da ya yi musu kamar yadda yake cewa wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun domin in ƙara tabbatar da cikan ni'ima ta akan ku kuma ku tabbata ku ne akan shari'a bayan da Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umma da su rinka kallon ɗakin Ka'aba a yayin da za su gabatar da ibada ta sallah to sai Allah ya ce irin yadda muka yi muku wannan baiwa ta ainihin wato datar da ku zuwa ga alkibla da Allah shi da kanshi shi yake so da yake wa inna hulal haqqu min rabbi sai yake to irin haka ne fa shine tashbihin da aka yi wato akwai a kamanceceniya da Allah ya shesa ya kama arsalna kamar haka fa muka aiko muku da manzo wannan manzo ya zo a cikinku shi ma wannan baiwa ta gaba kenan da Allah ya ga dama sai ya yi manzan ba cikin jinsinku ba kuma dole ku bi shi ina fatan jama'a an gane to kaga da an ce manzon da ya zo karantar da mu wahayin Allah ya zo da surar aljani mutum nawa ma zai iya tsayawa ya saurare shi ina fata an gane suran shi ma zai tsorata mutane amma sai Allah ya yi shi mutum ne irin ku ina fata an gane wannan na daga cikin abin da wasu jahilai suke gaza fahimta da Allah madaukakin sarki yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba illa na'am innama قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا نعم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله يكتك شيء قل إنما أنا بشر مثلكم ni fa ba wai wani wato halitta ne na daban ba irin jinsin halitta irin naku ne wannan shine kamanceceniya da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umma ba wai ana nufin matsayin shi ɗaya da sauran mutane ba matsayi daban yanayin halitta daban Ina fatan jama'a gane shi yasa a cikin ayan Allah da kanshi yake ce ka ƙara musu bayani cewa inna ma ana basharun mislukum amma yuha ilayya kun ga bambancin nawa da ku kenan ni a nemi wahayi da haka Allah ya fifita ni ta hanyar zaɓe na da yi ni in zamo manzan da zai isar muku da saƙon shi amma a matsayin wato halittar jinsi ni ma ɗan adam ne irin ku shi yasa haihuwa na aka yi kamar yadda ake haihuwa kowane ɗaya daga cikin mutane nama ne a jikina ba wani material ne daban aka kera ni da shi ba da jini da ɓargo da jijiya da ƙashi duka dai haka ne ma ni ina da idanu kamar na kowa an fahimta ko amma an zo batun daraja fa ai babu irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an gano wannan ne ko to shine sai Allah yake kum a cikin ku aka fitar da manzan kaga wannan ma baiwa ne kamar yadda muka ji a jiya Allah madaukakin sarki ce lallai yayi baiwa ga ainihin wato muminai ta hanyar da ya aiko da manzo daga cikin su to daga cikin ayyukan da aka aiko manzo Allah shine ya karanta mana ayoyin Allah sune alqur'ani sannan ya tsarkake mutane daga rayuwa na ƙasƙanci da suke yi da rayuwa na wulaƙanci da tozarci ya tsarkake su zuwa ga rayuwa na ɗan adantaka rayuwa na mutunci rayuwa na sanin ya kamata sannan ya tsarkake zukata su kuma daga ainihin wato aƙidu na bautan gumaka da biye wa halittu a koma wa bautan Allah wanda yake mahalicci sannan Allah yake wa yu'allimukumul kitaba sai kuma ya sanar da ku littafin da aka aiko shi da shi shine alqur'ani wal hikmata ya kuma koya muku sunnan shi wanda Allah ya aiko shi da shi domin ya muku bayanin rayuwa ainihin wato a yi muku bayanin alqur'ani Allah yake wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun sannan ya sanar da ku abubuwan da baku sani ba na shari'a shi yasa ba wanda ya san labarin ya ake sallah kafin zuwan manzon Allah irin wannan sallar da muke yi sai da annabi ya zo ya karantar da sallar ya nuna abubuwan da ya kamata a yi a cikin su haka ya karantar da sauran shari'o'i na addinin musulunci to wannan shine wato responsibility da Allah ya daura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya cika wannan sakon bai bar komai wato face bai bar komai ba sai da ya ya isar da wannan sakon zuwa gaba bayan Allah kamar da Allah ya aiko shi a jiya har muka bi cewa a sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa da akwai wani sako da manzon Allah zai boye shine sakon ne? sakon da aka ce gaya wa dan shi na riko ya saki matar shi shi kuma ya aura amma wannan sakon ma bai boye shi ba kaga kenan ba abinda manzo Allah ya boye sallallahu alaihi wasallam shi yasa a lokacin da za a dawo aikin hajji na ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane wato hutubar shi ta ƙarshe wanda ake cewa khutbatul ah, wada a lokacin hajjatul wada daga ciki manzon Allah da ya gama bayanai ya gama jawabai ya gama jan hankalin mutane yace ala hal ballabtu jama'a saƙon da Allah ya aiko ni da shi in gaya muku na isar baki ɗaya al'ummar duniya suka ce kwarai da gaske ka isar ya manzon Allah manzon Allah ya daga hannu sama yana kafa Allah shaida yace Allahumma fashhad ya Allah ka deji su da bakinsu sun shaida cewa na isar da sako to kai ma ka zama shaida kaga da annabi ya nuna sama wa yake nunawa a sama Allah Allah na ina kenan yawwa to mu je sai ce ni da haka ku yawaita tunani a zukatanku har gabobin jikinku su dauki wannan irin tunani na da kuke da shi a zuciyanku a ga alamar hakan tattare da gabobin jikinku bakunanku da rinka furtawa suna ainihin wato girmama ni suna godiya gare ni suna ainihin wato yabo gare ni Allah yake duk wanda ya mun haka ashkurukum ni ma azkurukum fazkuruni fazkuruni azkurukum ku tuna al'amari na, ku tuna girmana ku tuna matsayina ni ma zan ainihin wato tuna ku zan ambace ku washkuruli sannan ku yi mini godiya wala takfurun kada ku butulce min to wannan gaban ne sai malam yace qalal farra'u wato al-imam al-qurtubi kenan yake kaito mana magana malam farra'u a cikin tafsirin sa yace al-imam al yace yuqalu a larabci akan cewa shakartuka wa shakartu laka wato duk irin a lahaja din ne na larabci da suke fitar da zamirul mukhafid kasa akwai wasu lahajan hausa ma da suke da irin haka idan mutum kai mishi alkhairi sai ce maka na gode haka ne ko to akwai hausan da shi in ya faɗa aka ba zai wadatar da shi ba sai ya ƙara fitar da lamirin mai godiyar na gode ni ina fata an gani mutanen bauchi suke irin wannan Hausa ko na gode ni ka zo ka an gane ko to irin wannan ne a nan a larabci ana iya cewa shakar suka wasu shakar suka na gode maka kuma yana iya cewa shakartu laka an fahimta ko ne yake duk larabawa suna amfani da haka wa wana wa nasahtu laka kaga irin ta ko nayi maka nasiha nayi maka nasiha kai wal fasihu al awwal sai ce amma larabcin da yafi fasaha shine fadin irin na farkon da ka ce ka kawai ya wadatar ba sai ka ƙara cewa laka ba kamar yadda ko a Hausa ma masu cire lamirin nasu ya fi fasaha ko Kazo ka kenan, amma ka ka akwai wani nau'in gwaranci gwaranci ban fake gwarawa bane ba na shi ce kai da aka ce malai yake ashkuru idan aka ce ashkuru a larabci shine ma'rifatul istani wata tahadduth bihi mutum ya san alkhairi kuma ya furta ta hanyar nuna godiya cewa an mishi alkhairi wannan shine ashkur an gane wannan da kyau ko shine idan kai wa mutum abu sai ce na gode Allah ya saka da alkhairi wato ya ji daɗin abin a zuciyar shi kuma sai da ya furta a bakan shi ya nuna alaman godiya to wannan shine abin da ake cewa shukur a larabci sai ce wa asluhu fil lugha asalin aka ce godiya a larabci yarhamukallah az-zuhuru an fahimta ko shine bayyanan abu abu ya bayyana kowa ya ganshi a sarai to shine asalin wato abin da ake nufi da ashukuru a larabci wa takaddama duk da bayanin shi ya gabata tun a baya amma saboda ya kace zuwa nan hayan, ba laifi ba ne malam shine ya ƙara sukuro mana daga cikin bayanan sai ce fa shukrul abdi lillahi ta'ala na haka idan aka ce bawa ya gode wa Allah madaukaki to sana'uhu alaihi bi zikri ihsanihi ilayhi shine bawa ya ainihin wato ya bi Allah madaukakin sarki akan wani kyautatawa ko kyautayi da Allah ya yi wa bawa Allah ya baka lafiya sai ka buɗe baki ka ce alhamdulillah jama'a an wannan da ko wa shukrul haqqi subhanahu lil abdi shi ma Allah madaukakin sarki da yake idan bawa ya gode mishi shi ma zai ainihin wato yi godiya ga bawa to yaya Allah ke yi wa bayi godiya shine a sana'uhu alaihi bi ta'atihi lahu shine idan bawa yi wa Allah ɗa'a, sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar bawa shine an yi mai godiya kenan ma'ana an yi mai sakayya na abin da shi ma yi sai ce illa anna shukra al-abdi nutqun bil lisani kai bawa ne in zaka gode wa Allah dole sai ka furta da baki wa iqrarun bil qalbi sannan zuciyanka sai ta nuna gamsuwa akan abin da Allah ya maka bi in'amin rabbi ma'a ta'ati ka ji daɗin abin da Allah ya maka na ni'ima sannan kuma a gaɓoɓin jikinka da sauran rayuwanka a ga kana yi wa Allah da to wannan shine godiya shi yasa kamar yadda muka ji a wancan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen nuna godiya wa Allah sai ya tashi yana yin sallar dare har sai kafafun shi sun kumbura sallallahu alaihi wa alihi shi yasa kaga ba wanda ya kai manzo Allah sanin yadda ake yi wa Allah godiya matar shi a sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ya kake irin wannan aiki wa kanka har sai da kana cutar da lafiyar jiki ka ita a tunaninta kai da Allah ya maka gafara Allah ya maka baiwa Allah ya maka kaza Allah ya baka duniya da lahira ne kuma kake bukata ne shine sai manzo Allah yake mata ya Aisha haba Aisha idan Allah ya mun baiwa ya fifita ni ya yi min kaza ya min kaza afala akunu abdan shakura ni kuma ba zan zamo bawa mai godiya ba ashe alaman godiya to a ga kuma kana yi wa Allah da'a ina fatan jama'a gani. daga nan zaka gane kuskuren waɗanda Allah zai musu baiwa wai da tunanin za su yi wa Allah godiya amma kuma sai su je su saka kansu cikin sabon Allah Allah ya yi muku ni'ima ya ba ku dama wani ya yi aure a cikinku wai kuma sai a je a shirya taron shafi a tara maza da mata ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye in an ce hakan ba kyau sai ce ai godiya ne ga Allah a saba wa Allah kuma a ce an gode mishi babu ainihin wa godiya a cikin sabo jama'a ina fatan jama'a an gane mutum ne ya maka kyauta sai ka zube shi ka gaura mishi mari sai ka ce tsaban jin daɗi ya sa ne maka haka zai fahimce ka aha <laughs> to abin da ake wa Allah ya fi haka muni jama'a ba daidai ne Allah ya maka baiwa sai kuma mutum ya je ya kashe kuɗi yana ta zina ta zina sai yana ta shaye shayen giya wai saboda Allah ya ba shi dukiya wannan ba daidai bane jama'a Allah ya azurta ka ya ni'imta ka sai kuma ka je ka ainihin wato ɗauki dukiyanka ka je kana kwaikwayon yahudawa ta hanyar cewa wai ai kai kana nuna godiya ne ga Allah fa amma bi ni mai wa ta fa haddith a at-tahadduku بأنعم الله to laita fi babi ma'asiyati idan za ka yi wa Allah godiya a bisa maka nema to ba kuma wai za a ga kana saba mushi ne kana butulce mushi ba ina fatan jama'a gane Allah madaukakin sarki kiyaye da haka sai malam yake cewa illa anna shukr al-abd lutfun bil godiya da bawa zai yi wa Allah to zai furta da baki sannan kuma ikararun bilkalbi ya tabbatar da haka a cikin zuciyarsa tare da ainihin wato a ma'a tare da yi wa Allah madaukakin sarki da'a jama'a mun gane wani ke ko to ƙarshen ayar sai Allah madaukakin sarki ce wala takfurun kada ku kafirce mun ma'ana kada ku nuna butulci shine ma'anan kafirci nan. tunda Allah ya muku baiwa to ku nuna halin rashin godiya to wannan shine kafirci wannan shine Ga gashi malam sai yake cewa nahayun wannan hani ne Allah madaukakin sarki yake yi game da cewa kada bawa ya yi wato butulce abinda Allah ya mishi na ainihin wato baiwa da nema sai ce wa lidalika hurifat minhu nunul jama'a shi yasa kaga a cikin jumlar ba kawo nunul jama'a ba cewa wala takfuruni sai aka ce wala takfuruni kawai an fahimta wa hadhihi nunul mutakallim wa hurimat al li'annaha ra'atul aya me yasa aka share ya'un din wala takfuruni ai asali haka kalma ko amma an shafe ya'un din saboda karshen aya ne an gano wannan da ke ko a larabci kuma ana ɗauke wato a harafin da ya zo a ƙarshe ta hanyar bayyana wasalin shi ko ta hanyar yi mishi madda akwai irin shi da dama a cikin alkur'ani dauki kamar misalin a cikin suratul kafiruna ko qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma abattum wala antum aabiduna ma a'bud taytini lakum dinukum waliya dini shine asalin kalmar an gane ko addinin ku naku ne ni ma nawa nawa ne kowa ya rike nashi ba ma ta gan an zo ayar in ba wasu kai dai wani qira'at ba ba a bayyana yawon nan sai dai a ce waliya yin kaman babu yawon nan saboda ra'sul aya ina fata an gane malam yace wa isbatuha ahsan fi ghairi alquran kun gani ko inda a magana ne ba a karatun qur'ani ba to ka tabbatar da shi shine asalin yadda larabci yake amma nan tun da ƙur'ani kake karantawa ƙarshen aya ka zo to sai ka aini wato yi hazafin wannan yawo ai la tattaru ni'mati wa ayadiyya kada ku butulce wa ni'iman da yi muku da abubuwa da yi muku na yi wato a kyautatawa da makamancin Ke ce wal fal kufru huna abinda ake nufi da kafirci a nan wajen da Allah madaukakin sarki ce kada ku kafirce min shine saturun ni'ma lattakzi wato ana nufin Allah ya wa mutum baiwa sai ya ainihin wato ya rufe irin shi kamar bai samu mai baiwan ba ya koye wannan baiwan da Allah ya mishi ba wai ya karyata shi ba a'a baya karyata cewa Allah ya mishi amma kuma bai bayyana shi ba bai nuna cewa Allah ya mishi ba kamar yadda Allah ya faɗi cikin suratul ah, ah, halaka ko a taka ne ko alhafu takafu suratul takafu Allah ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith shine hatta haddithu bin ni'ma an gane wannan ne ko da hanyar hanyar bayyanawa shine ka nuna wa Allah godiya kuma ka furta haka din kuma ya tabbata a cikin ainihin wato a ayyukanka na da'a wa Allah cewa lallai kayi godiya din Allah ya sa mu yaki sai ce a batu game da ayar da ta biyo baya Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu na'am ya ayyuhal ladina amanu sa'inu bis استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع sabirin Allah madaukakin sake ce ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya ista'inu ku nemi taimakon biyan bukatun ku nemi taimako na ainihin wato samun aljanna ku nemi taimako na kare kanku daga masifu da bala'o'i disabri ta hanyar yin haƙuri wasu salati da kuma yin sallah inna allaha ma'as sabiri lalle Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu hakuri wannan shine wuri na biyu da Allah ya ƙara ainihin wato maimaita irin wannan siyakin zance kun tana tun farko farkon wannan surar mun ji da Allah yake mana bayani game da al'umman yahudu Allah yake wasta'inu bis sabri was ku nemi taimakon Allah wajen biyan bukatunku da cin nasara akan makiya ta hanyar haƙuri da sallah Allah ya ce wa inna halaka biya al'amarin haƙurin nan da sallar nan al'amari ne mai girma illa alal khashi'in sai ga waɗanda suke kankan da kansu su mai da lamarin su ga Allah to a wancan waje mun tsaya mun yi bayanin me ake nufi da neman taimakon Allah ta hanyar haƙuri da sallah amma saboda a tsawon lokaci ko wala Allah an sha'afa ko an gafala shi dai malam kurtubi da ya zo nan yace wa qad mazal qawlu fi ma'na al-isti'ana bi sabri wa salah fala ma'ana ne li'ada yace shi gaskiya ba zai maimaita ba eh bai kamata ce ana ta maimaita abu ba ko duk abin da ka karanta kai ma ka rike shi da haka ya rage gare ka ko ka tuna ko ba ka tuna ba Allah ya gafarta wa kurtubi ina fata an gane idan kana son ka ga inda malam ya tattauna magana sai ka koma can baya kan wancan aya da muka yi magana na jin aya ta arba'in ne da ko biyar ko na abu makamancin haka ba ma na al'imam ibn kasir ya ɗan yi mana tariya kaɗan ko saboda min babu tazkir wa zakir fa inna zikra fa'ul mu'min musamman akwai fa'ida a cikin abubuwan da ya tattauna wala mu ma za mu dan koma can tun tunda shi ya ce da ya riga ya wuce ya amma tunda littafi ne kaga kana iya komawa sai ka sake gani Zamana nan da yake mu bayani muke ne wani baya nan lokacin da muka yi wancan amma kuma yana na a yanzu kaga akwai bukatar shi ma ya dani malam ibnu kathir yace lamma faraga ta'ala min bayan al-amr bi shukri bayan da Allah madaukakin sarki gama bayani game da umarni da yayi cewa ai masa godiya shara'a fi bayani sabri wal irshadi wal isti'anati bis sabri was sai Allah ya biyo baya da bayani akan cewa to bayin sa yi hakuri akan dokokin da ya dora musu za mu zo mu ji cewa a yi haƙurin nan da Allah ya ce a nemi taimako taimakon Allah da yin haƙuri shine duk abin da Allah ya umarce mu to mu yi haƙuri kawai mu bi shi a kai ma'anan haƙuri to akwai shi wajen yi wa Allah ɗaya sannan neman taimakon Allah ta hanyar yin haƙuri wajen nisantar duk abin da Allah ya haramta shine as-sabru an ma'asiyatillah mutum ya yi haƙuri wajen barin saƙon Allah an fahimta ko to sannan sai bangaren hakuri na uku shine as-sabru alal aqdarillahi al-mu'lima yin hakuri akan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kaddara wa bawa na jarabawowi da musibu da abubuwa da Allah yake daura mana lokaci bayan lokaci mutum kaza ya same shi wanda akwai radadi to ana son a gwada hakurin kai da haka malamai suka ce hakuri to yana bayyana ne ta bangarorin nan guda uku da aka sai malam yake cewa fa innal abda domin lalle fa shi bawa imma an yakuna fi ni'matin ko dai ya zama yana cikin wani ni'ima ne da Allah ya mishi to duk sanda kake cikin ni'ima fa yashkuru alaiha sai ka gode wa Allah kan ni'ima dama ɗayan biyu ne aw fi niqmatin ko kuma bawa na cikin wani jarabawa ne to fa yasbira alaiha sai ya haƙuri rayuwanka dama ɗayan biyu ne wani lokaci kana cikin jin daɗi da dariya ko wani lokaci kuma kana cikin damuwa da kuka haka rayuwar duniya komai dama Allah ya yi shi zauje ne ne ko hmm. da haka annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ya nuna cewa lallai rayuwar dan adam musamman mai imani ba zai rinka fita ta ɗayan biyun nan ba to amma kai a matsayinka na mai imani kowane hali kake ciki to ba ka fita daga layin da shari'a ta ɗora ka ba ka fita daga hanyar da shari'a ta nuna maka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta yace ajaban li amril a cikin hadisin al-imamu muslim daga sahabi suhaibu ne runi Allah ya kara mashi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'amarin mumini akwai birgewa shine ma'anan at-ta'jib anan birgewa da ban sha'awa mumini ne kadai za ka ga cewa la yaqda Allahu lahu qada'un illa kana khairan lahu duk abinda Allah ya hukunta mishi a cikin rayuwar shi to sai ya ci moriyan wannan yanayin komai yaya al'amarin yake kaga dai dama kamar yadda muka ce ko dai ya zama alkhairi ne sai annabi ya ce in asabatku sarra'un fa shakara kana khairan lahu idan abun farin ciki ya same shi to mumini wannan farin cikin ba zai sa shi ya fita cikin hayyacin shi ba sai ya tuna Allah ne ya sa mishi wannan farin cikin to bari ya wa Allah godiya da haka godiyan da zai yi wa Allah sai Allah ya ce a ƙara rubuta mishi lada kaga farin cikin da ya sa ya kasa cin moriyan wannan lokacin ba kaji na ɗaya kenan to in ta ɗaya ɓangaren ne kuma ba yanzu Allah ya ce wa in asabatu darra'un idan wani abun kunci abun damuwa wani masifa ko bala'i ya same shi to shi ma wannan bakin ciki ba zai sa ya fita akan hanyar da shari'a ta dora shi ba manzo Allah yake fabara ko kuma fasabara sai yayi hakuri kana khairan lahu hakurin nan kuma sai ya sa ya sake samun lada akan wannan jarabawa wato ba abin da zai samu mumini ba tare da ya ƙara yin wani aiki da zai samu lada ba Jama'an gane wannan da ke ko da aka ce ka gwada da kanka kai yaya kake idan abin farin ciki ya same ka ka gama karatu lafiya ka fita da sakamako mai kyau shin kana zuwa ne ka shirya fati ka kirawo masu kiɗe-kiɗe a je a yi ta shaye-shayen taba wai saboda kana murna ka gama karatu ko ko za a je a yi ta wannan irin cuɗeɗeniya da ake yi maza da mata da sunan wai za a yi fati ɗin signing out da aka 'yan mata su fito ba hijabi maza su je suna tsalatsa jikinsu da sunan wai za su rubuta sigineta a cikin rigansu abin da yaran zamani suka zo da shi kenan ba da sunan wai ana murnan an gama karatu tsakani da Allah jama'a wannan biyayya ne da Allah ko sabawa Allah ne ashe ba godiya Allah ake yi ba iskanci kawai kuke bayyana na fatan jama'a an gane Allah ya kiyaye da haka wajibi iyaye a tsaya tsayuwa irin na daka akan tarbiyyar yaya yaranmu su gane cewa wannan ba hanyar da Allah ya dora mu a kai bane da haka ko da shedanin zamanin shi suna yi to shi kada ya zama a cikin su yayi sai kun sa ido akan kannan ku mazan da mata in ba haka ba za ka gama ainihin wato jini ne can kuma sai ka je ka sake ta ko ka sake shi su rusa wannan ginin kuma duk abin da ta je ta cabo na laifi in dai ba ka yi iya naka ba wala hadda kai a cikin gudun? ba daidai bane wannan abin jama'a Allah ya kyauta wasu jami'oyin har za ka ga hadda wasu shedanin malamai suke ainihin wato encouraging yara su wannan abin daga shi ma malami ya ce ke ma zo bari ni ma rubuta ke je kan daidai kan nonuwanta sai rinka wai yana mata kai sannan wani irin shedanci ne jama'a Allah ya kyauta da haka ba a butulcewa Allah wai saboda ana murna an fahimta ko ko a ce ana murnan biki kamar yadda muka ambata amma kuma a je a kwana ana sabawa Allah ana modas night father party wane ne shegantaka hauka je ba abin da ba a yi haka ne ko ba ka ba wallahi duk ba daidai bane dan Allah ya muku ni'ima to ba daidai bane ku kuma ku je ku ta sabawa Allah to haka nan kuma idan Allah ya jarabce ka da wata musiba to nan ma ba muhalli ne na ka sabawa Allah ba har ila yau kada ka ce to wallahi dama an ce akwai wani malam mai gobe da nisa bari je ya duba min wai yaya tauraron rayuwa na ne ni ne kullum musiba ni ne kullum bala'i kaga wannan kuma ya ƙara kaucewa Allah halin da ka shiga ya ma fi muni fiye da halin da kake a ciki da, domin yanzu imanin ka ne zaka je ka siyar yanzu Allah ya ce duk wanda ya je ya samu boka ya gaskata abin da ya gaya mishi ya kafirce da duk wannan Qur'ani da kuka ji ana ta karantawa domin amfanin rayuwanka kafirce wa ƙur'ani idan ko mutum ya kuskure ya je amma sai bai gaskata abin da aka gaya mishi ba ma'ana sai da ya je aka gaya mishi abubuwan da zai ke ga kai ba zan iya ba dama malamai sun ce ƙarya suke yi to billahi ba za ka tashi a haka banza ba sallan ka kwana arba'in Allah ba zai karba ba lam tuqbal salatuhu arba'ina haka annabi yake to me riban zuwa wajen boka jama'a Da haka mace da aka ce tana cikin musiba ko tana cikin bala'i ko tana fama da rikicin kishiya wallahi in kika je kan ya fiye miki bala'i fiye da abin da kike ci jama'a an gano wannan da ko kai ɗan siyasa kana son ka fito takara an ce sai ka je fa an jika ka sai ka je ka siyar da imaninka musibar da ka shiga ya fi wanda kake a Allah ya kyauta to kun da yadda mumin yake ko imma cikin godiyan Allah ne imma cikin haƙuri akan abin da Allah ya dora mashi to kowanne alkhairi ne gare shi da aka kada mu rinka mai da alkhairai su zame mana sharri ya ƴan uwa masu albarka Allah ka rufa mana asiri Allah kuma ka gafarta mana to fa'idan irin waɗannan shine wanda Allah ya tsare shi bai taba aukawa cikin waɗannan ainihin wato a sako din ba to idan ya ji wannan sai ya ƙara dagewa ya ga cewa bai fada ba idan kuma Allah ya kyauta akwai wanda ya taba samun kansa cikin zaniya wasu abokai ko kawaye ko abokan hulɗa sun ingiza shi ya taba samun kanshi a wannan hali to ya marma ya tuba amfanin a tunatar da kai din kenan ka tuna ka taba yin waɗannan abubuwan da ake cewa ba kyau to sai ka tuba zuwa ga Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum turhamun to tuki ko da aka sai malam yace wa bayyana ta'ala anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammul al-masa'ibi as-sabr as salah kun ji ko da aka sai Allah ya nuna mana cewa mafi girma abinda bawa zai nemi taimako da shi wajen magance fitintunu da bala'i shine hakuri da sallah kayi hakuri ka rike sallah to duk girman musiba wallahi sai ya wuce kaman ba bai faru ba in dai ka rike waɗannan guda biyu kama takaddama fi qawlihi kun ji maganar da muka yi ko shi ma ibnu kafir ya ce kamar yadda ya gabata eh cewa wasta'inu bi sabri wa salah wa fil hadithi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana idha hazabahu amrun salla ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda al-imam Ahmad ya fitar da wasu malamai manzon Allah duk sanda wani abun jamuwa ko bakin ciki ya yi wato tattarun mashi kawai ta annabi ya tashi ya fara sallah yana shiga sallan nan ko sai Allah ya rinka warware mai wannan damuwar da tashin hankalin da bakin cikin ka karanta littafin abwaul bayan fi ibahi alqur'ani bil qur'an malam muhammad amin ash-shafiqi Allah ya kishi da rahma da yazo kan wannan aya na cikin suratul baqara ta farko din aya ta 45 din ya kawo irin waɗannan bayanai cewa haƙuri da sallah suna daga cikin abubuwa mafiya girma da bawa yake yayi wa kanshi damuwa da su da aka duk wani abu na damuwa in ya same ka ko to ka kama sallah za ka ga yadda Allah zai yayi maka akwai wata muhazara da muka gabatar ina jin makon da ya gabata da wasu iyaye mata a can anguwar dan madari masallacin shamakin zazzau maudu'in muhadarar shine tsarin sallah wajen wato a inganta rayuwa idan mutum ya kula da sallah ko wallahi duk wani abu da kake ganin shi matsala sunan shi matsala to kai wannan abun ba matsala bane a ka ma ma ta yi da sallah abdullahi dan abbas in ka je ka karanta bawul bayan za ka ya kawo wannan asalin haka al-qurtubi shi ma ya kawo shi a can farkon karatun nan abdullahi dan abbas yana halin tafiya wata rana sai labarin rasuwan wani dan uwan shi sai ya riske shi akan hanya ana kiran wannan dan uwan qusab wasu suka ce mace ce ala halin labarin rasuwan wani dan shi ne ya riske shi yana jin haka sai ya istirjali yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin dan uwan nan ne wanda idan labarin rasuwan shi ya riske ka zaka ji kamar rabin jikinka ya tafi ya ji wani yiwu haka kaman wato a menene kaman zai faɗi kawai sai ya koma gefen hanya yana da alola ne ko ya yi alola sai ya tsaya kawai sai kabbar barka sallah abokan tafiya suka yi ta mamaki lafiya Abdullahi dan Abba da ya idar da sallar da ya dawo cikin tawagar sai suka ci gaba da tafiya yake akar maka lahu ya wannan abin da muka ga kai ba mu gane ne? daga baka labarin da son dan uwanka bayan ka istirja'i sai muka ka koma gefe kuma kana sallah yace ba ku ji Allah yake istaeenu bi sabri was salati ba na yi amfani da wannan ne domin in rage wannan raɗaɗi na damuwar rasuwar ɗan uwana da aka yi ile ko da yayi wannan sallah sai ya ji sauki to idan manzon Allah bai rinka amfani da sallah wajen rage wa kanshi tension min babu aula da ni da kai mu ma muka yi zamu samu sauki da aka mu rike sallah jama'a sallah ba a bar wasa ce. da Allah ya shar'anta mana sallah wallahi Allah na kaunan mu Allah ya san amfanin da sallah za ta yi mana yasa Allah madaukakin sarki ke cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar daga cikin fa'idan kenan to shine nan mala yake cewa mafi girman abinda mutum zai yaye wa kanshi damuwa da haka ka je ka bincike kanka kana cikin wani damuwa a rayuwar nan yanzu haka eh to kaje ka kula da sallah zaka ga Allah zai yaye maka wannan damuwa insha Allah malam sai yake cewa kana idan hadabahu amrun sallah manzo Allah duk al'amarin ya dame shi sai ya tada sallah kawai nan da nan zaka ji ya ya bilal arifna biha ka kira mana sallah mu samu saukin wannan damuwa wannan bala'in ya ragu in muka shiga sallah ina fata an gani sai malai yace wa sabru sabran hakuri ana iya fara duban shi ta fuskoki guda biyu fuska ta barko fa sabrun ala tarkil maharimi wal ma'asi hakuri wajen barin duk abin da Allah ya haramta da duk wani aiki na sabo ya kake yin haƙuri wajen barin sabo haka ɗazu da muka yi karatunmu na ramazaniya daga cikin babin da muka karanta a cikin littafin makalat na mala abdurrazzaq ko albadr haka shi ma ya kawo ya ce Shaharus siyam Shaharus sabr watan azumi to watan haƙuri ne saboda annabi ya kira watan da watan haƙuri ana son ka tarbiyyanci kanka ne wajen yin haƙuri to ya kake yin haƙuri wajen barin sabon Allah idan aka ce ga wani abu da za ka saba wa Allah kana iya haƙurtar da zuciyanka ka ƙi yin shi a nan ne muka tuna wa junanmu hadisin mutane uku nan mutanen kogo da annabi ya bada labari ga hadisin na cikin riyazu salihu farko farko riyazu kowa ya san hadisin ko ɗaya daga cikin su ƴan uwa masu albarka da me yayi tawassuli kuma Allah ya karɓi addu'ansu shine da barin saba wa Allah Ya ce akwai wata yarinya ne duk duniya babu wanda yake sha'awar ya zina da ita kamar wannan yarinya kuma yarinya yar dan uwan shi ne an gano ne amma Allah ya jarabce shi kawai abin da yake nema ido rike ko ido bude shine ga yayi zina da wannan yarinya to yayi attempt yayi attempt amma abu ya gagara yarinya nan bata ba shi kai ba saboda Allah ya sa ita tana da tarbiya na addini duk wani yunkuri ne yi ta ƙi ba shi haɗin kai da Allah ya tashi jarabtan su duka gaba ɗaya wata rana sai yarinyar nan ta shiga cikin jarabawar rayuwa jarabawa irin wanda mutum yana neman mafita sai ta ga a duniya ba ta da waɗanda zai taimake ta akan wannan bukatun sai wannan zai ɗan wannan nata da aka sai ta kawo kanta au an aukar han ta ce kawo ka taimake ni za a rufe registration misali ko ko mun gama kaza za mu biya kudin kaza ban da shi duk duniya kuma ban san wanda zan je ce ba ne ba sai kai kai ne a matsayin mahaifina da haka ka taimake ni sai ce ai wannan ba matsala ba ne zo mu je ya kai ta inda yake ajiyar dukiya ya ɗibo dinari ɗari da ashirin ya baje a gabanta ya ce ga yanar dinnaki ne amma on condition kin san abin da nake nema in kin amince zan ba shi wannan dukiya ga koshi da kwanan yunwa ga rijiya ta ba da ruwa amma guga ta yi kane kane ta hana ko kun fahimta jama'a to wannan yarinya za ta yi in misali yanzu kai aka ce ka ba ta shawara me za ta ce ta yi <laughs> ta ji wala ya ce ta yi ka fadi jama'a gane wannan da kyau ko ku dubi halin da suke ki ina son kowa ya suranta ni ya ga halin da baiwar Allah nan ta shiga ga kuma wannan mutumin ba tsoron Allah shi ya ce sai yi wannan abin zai zai taimake ta ga fa kudin fa ba wai babu ba amma ya ce condition din kenan kwaya daya in ta yarda da bata in bata yarda ba ta je ta ci kanta ta mutu da matsalanta yarinyar nan ta kirfa ta juya ta kai ta komo ta ga la haula laha wala wata illa billah sai ta ce junaka kai abin da kake so tunda sai kai sannan zaka biya ni yace madalla yanzu kika gano bakin zaran da aka mu shiga Allah kika shiga suka suka kadaita daga shi ke ita sai Allah ko eh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiu da haka suka suka kira kaya a jikin su duka suka koma haihuwan uwa da uba ba komai a jikin shi ba komai a jikinta ya kwantar da ita akan shimfiɗa sai ta taho kanta cinyoyinta har sun hau kan nashi ma'ana ita tana ƙasa ko shi yana samanta gaɓoɓin jikin shi har sun kwanta abinda kaɗai ya rage shine ya zira taɓarya cikin turmi baiwa Allah nan sai ta ce ka ji tsoron Allah kada ka zira wato yatsa a zoban nan ba tare da ka biya hakkin zoban ba a daidai wannan gaban ta iya wannan karfin halin ile ku ashe zai mata amfani shi ko ce sai ji kaman walƙiya a zuciyar shi kaman an yi an yi mashi shokin sai ya ji tsoron Allah ya mamaye zuciyar shi ce bai san ma aka yi tashi ba sai dai kawai shi a gefe tsoron Allah nan da ta ambata ce wallahi sai ya kama zuciyar shi ya ji tsoron Allah fa amma man khafa maqama rabbi wana hannafsa dan Allah wani irin hanin hawa yafi wannan jama'a ga abin da yake so ya samu dama ba soja ba dan sanda amma da ta buke baki ta ce ya ji tsoron Allah sai tsoron Allah ya hana shi biya wa san zuciyar shi shi hafa makama rabbi ya ji tsoron in ya tsaya gaban Allah ne zai gaya wa Allah da haka ga zuciya ga abin da yake so ga kuma dama amma sai ga kai biye wa wannan son zuciyar hallaka ne a gobe lahira da haka sai ya fasa yana miƙewa yaje sanya kayansa ya jefa mata nata ta ma ta sa nata yace kuma ta ɗibi dukiyar ta tafi ya bar mata har ga Allah haka yake biyan bukatun da ya so kuma ya bata wannan dukiyar to muhalli shahid gashi nan sai ce ya Allah kaga fasa wannan saba maka da ni in na fasa ne saboda tsoronka ya Allah ka fitar da mu daga wannan halin da kake da abin da ya roƙi Allah ke dutse ka ɗauka an sa mai wani magana fisu ne ai sai jijjiga sai baya sai dutse ya buɗe kaga Allah ya karbe shi ko bai karbe shi ba ga alama ya tabbata dan sun je halin da ba wanda zai iya tsiratar da su ne sai su da kansa haka suka ce ba mai tsiratar da mu a nan wajen sai Allah da haka mu roƙi Allah da ayyuka da muka san mun yi tsakaninmu da Allah to shi wannan abin da ya roƙi Allah da shi kenan kaga Allah ya amsa masa jama'a akwai wato nuna wa Allah haƙuri ga sabon Allah mutum ya kai zai aikata amma ya fasa saboda tsoron Allah akwai hakuri ko babu jama'a akwai haƙuri to haka ake san dukkan mu ya hakuri to ya mu muke iya yin hakuri in ka zo kan sabon Allah shine muka ce mana mu dubi rayuwar da muke a ciki da gaske muna yin hakuri akan barin saban Allah inda zamu fara gwada wannan shine kowa in ya rike wannan wayan nashi wayan tafi da gidan nan naka da kake da access wajen kallace-kallacen abubuwa da Allah ya haramta kana iya hana zuciyarka ka ki kallo ka yi haƙuri to daga nan zaka gane kana cikin masu haƙuri ko ba ka ciki wasta'inu bis sabri was salat sai sa muka ga matsalolin mu sai karuwa suke yi wallahi mu ma ba mu yi wa Allah abin da Allah ya ce ba kuma shi Allah ba a ɓoye mushayi laifi ko eh, wayan nan kowa na keɓanta da abin shi shi yasa kowa yanzu da za ka karɓi wayan shi ko ya garkame shi da kwado saboda ba gaskiya <laughs> haka ne ba ka bane me yasa ka garkame shi ka bar shi mana abu ne kuma duk abin da za ka yi ka rinka yi a idan mutum sai ga kowa ya laɗe ya koma gefe yana sakas sakas ba wa'azi yake kallo ba shi to kowannen mu wannan ya zama mana turning point shine mu'allil shayi bayan na faɗi ne kawai don mu faɗa mu ji a kowa ya gane cewa gaskiya ne wannan magana to mu gyara kawai kawai shine muhallin shahid kenan Allah ka gafarta mana to shine ma da yake cewa as Alatarkin ala tarkil maharim wal ina fatan kun gane ma'anar wannan hakuri yanzu ga saban Allah ka samu dama ga zunubin zaka aikata amma sai ka tuna girman Allah sai ka fasa wani hannafta anil hawa ne alkawarin Allah fa innal jannata hiyal mahawa Allah Allah ya maka alkawarin aljanna ka bari ka je aljanna duk abin da kake so din nan akwai shi da ninkin ba ninkin shi amma matsalar shi ne zaka iya haƙuri da wannan nake kana yi ka in ka iya suma ma da amma in baka yi haƙuri ba to can kuma ya haramta gare ka jama'a gane wannan kyau ko Allah ya kyauta sai malam yake haƙuri na biyu wasabru ala fi'li sa'ati wal qurbat sai kuma yin haƙuri wajen yin da'a ga Allah da kuma neman kusanci da Allah kaji bangaren haƙuri na biyu kenan abinda Allah yake kai shi ma kana iya yin haƙuri ka yi shin na fata an gane sauran abokan tafiyan wancan da ya bar saban Allah su kuma ta wannan irin haƙurin su kuma suka roƙi Allah Allah ya biya musu buƙatar? shi wancan dukiyan bawan Allah ne a hannun shi yana da damar ya cinye shi amma shi ma sai haƙuri ya ce haƙƙin nan ba nawa bane ya ririta dukiyan wani shi bayan tsawon zamani da mai dukiya ya dawo ya suka yi sai sai ga dukiyanka dama ya ɗauke su kwadugo ne za su yi mashi aiki sai ya biya kowa haƙƙin shi shi wancan sai ya ƙi karɓa ya raina kaga inda kai ne za ka ce ba dai na baka ba Allah ka gani kawai ka je ka kashe a ƙarya ne wallahi shi sai ga wannan kudin abin da za a yi zai iya siyan rago da shinkiya ko akuya da namijin akuya sai je siya canjin kudin sai je rinka siyan abinci ya rinka biyan masu kula da waɗannan dabbobin da aka awakan da kansu suka yi ta yawa suna ƙara yawa kuma baya tabawa ya ta tara su suna wajen inda ba dukiyar shi ba ne. bayan tsawon zamani shi wancan da yau da gobe ta kama shi sai ya tuna tsohon bashi ko fatara mai tada tsohon bashi Shi ne wallahi sai ya nemo wannan mutumin zai ku da ya zo wajen shi ce bawan Allah ka gane ni ce waye kai ce ni ne na taba maka aiki kaza kaza kaza kuɗi na yi fushi na ki karba to na dawo yanzu ka bani kuɗin nan nawa kamar mutum ne ya zo maka a wannan zamanin ya ce ka tuna zamanin da aka shiga tsananin yanayi ina bin ka wasu dubu uku misali dubu ukun wancan zamanin in kai juya shi yanzu zai kai nawa ka ce dubu talatin na ba da fahim ko dubu ɗari uku ko ma nawa ne to a yanzu sai ka ce dubu uku tun da gaskiya yanzu zai kai dubu ɗari uku bari ga dubu ɗari uku ka tafi da shi ku kwatanta hakan wancan mutumin ne sai ke yi Allah sarki bawan Allah zo mu je sai nuna masu garkan awakai da bayi masu yin aikin da kansu kuma suna shi da kansu suna kaza yace kaga wannan duk dukiyar nan wallahi dukiyar ka ya samar da su mutumin ne ya kalle shi ce bawa Allah kai kai mu gidan shi ku duba fa na zo ka biya ni dan wannan haƙin naka ka nuna min wannan eh, manshan na dukiya ka ce dinna wani ce wallahi bawa Allah ba ka kai nake maka ba in na ci me amfani shi ba nawa ba haƙƙin wani me zai ƙara mu Allah ya rufa mu asiri naka ne wannan ya ce hmm, zan maka rikin mutunci ba ya ɗauka wasa yake yi ya ce ba wa Allah dukiyanka ne ya ce kace nawa dai ko to shi ke kai ɗaya eh, ku yi nan sai ya kora su duka bai bar ko ɗaya ba wallahi duka ya kora ba wa Allah nan sai ya gode wa Allah ce Allah na gode da kasa na sauke nauyi wannan rike amanan da na yi na kifi ya Allah idan na yi ne saboda tsoron ka ka fitar da muhallin nan da ke sai dutse ya kara girgiza sai ya baya aka shi ma Allah ya karbe shi ko bai karbe shi ba saboda me saboda yi wa Allah da'a akan abin da Allah yake kada ka ci haram shine yake ci to kai ma yanzu ya kake yi wa Allah da'a muhallin shahid kenan domin ana kawo waɗannan ne domin mu ma mu ɗauki wa'azi mu ɗauki izina da su jama'a muna fahimta ko to mu yi haƙuri wajen yi wa Allah da'a kun ga sallolin nan da muke yi abin kamar da wuya ko mu yi haƙuri da asuba kana cikin bacci ladan ya zo ya kwala kiran sallah ka ji ya ishe ka amma dole haka zaka bar baccin ka tashi ka je kai ta kwara wa cikin karuwa da sunan kana alola ba haka bane ka taho kana kakkarwa na sanyi wani ya zo a mamakale liman kuma ya zo ya ta karatu haka ne za ka daure ka ji duk wannan ɗa'an da kake yi jama'a ba hakuri ba ne wani yana nan saboda gajen haƙurin ya sa shi baya fitowa sallah ya kai ba zai yi ba shi ba wallahi jama'a yana ganin ba zai yi ba da haka shi ba zai fito ba kai kai haƙuri ka fito to ka ci gaba ista'inu bis sabri was salati jama'a an gane wannan da ke ko shine ma'anan wa inna halaka jira a gunta ai Allah yake abu ne mai girma fa wallahi ba sauki gare ba jama'a mun fahimci wannan da ke ko to shine nau'in haƙuri na biyu duk wani abu da Allah yake kai ka daure ka yi shi malamai suka ce a cikin alkur'ani idan ka ji Allah ya kawo kalmar as-sabr shi kadai ba tare da an yi idafan shi zuwa ga wani abu ba to hakurin barin saban Allah ake nufi saboda girman shi dan ba kowa yake iya jure mushi ba da duba dai misalin nan da muka buga abubuwa nawa ne na saban Allah kake iya hana zuciyarka bayan kana da ikon yin shi so abun is not easy sai wanda Allah ya kawa. Allah ka sa mu dace sai mala yace wa amma as-sabru salisu nau'in hakuri na uku wa huwa as-sabru ala al-masa'ib wal nawa'ib shine hakuri akan abubuwan da Allah ke daura wa bayi na musibu da abubuwa na A matsaloli yau da gobe yau ka samu matsala da mai gidanka gobe ka samu da iyalinka jibi yaranka ya yi rashin ji gata ka asara a ce kaza ɗinka ya ɓace dukiyarka ya kone ka yi gobara an yi hatsari ka duk waɗannan musibin ko to su ma ka yi haƙuri ka san cewa Allah ne ya tsora maka kuma shi zai yaye maka ina fatan jama'a gani eh, idan mutum ya dore akan wannan kun ga irin wannan haƙurin shine muka ji a wancan hadisin da annabi ya bayani mutane dubu saba'in nan da za su shiga aljanna ba sai kun tuna su da wani ya ce ya manzo Allah ka roƙa mu annabi ya ce ka shiga wani ya ce ni ma ka roƙa mu annabi ce a'a an gama <laughs> damar ta kare amma kuma ga sifansu humul ladina la yattaqun wala yatafayyarun wala yaktawun ala rabbihim yatawakkalun su ne bayin da suka dogara ga Allah dogaro 100 bisa 100 duk abin da ya same su za su ke daga Allah ne da haka ba za su je neman taimako na yaye wannan damuwa a wajen ɗan adam ba za su zauna har sai Allah da ya dora musu ya yaye kaga shi ma hakuri ne ko to wanda ya iya yin irin waɗannan hakuri to shine ya cika dukkanin babin haƙuri da ake magana to sai wasu malamai da suka zo fassara wannan ayan sai suka ce haƙurin nan da ake nufi ba ba komai ne azumi ne shi yasa muka ji annabi ya kira azumi da shahrus sabr kamar yadda zuwa cikin musnad Ahmad da Bazzar da Imam Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shahr siyamu shahrus sabr wa thalathati ayami min kulli shahr to ka siyamu dahar wanda yake azumin watan hakuri, to me yasa aka kira azumi da hakuri domin ka dubi azumi duk ya kunshi waɗannan ɓangarorin haƙurin nan da muka yi bayani da dai duba a farko abubuwa ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce maka kada ka kuskura ka taɓa su sai ka haƙura ka bar su shine ka ƙi abinci ga abinci kana kallo ka ƙi abin sha ga ruwa kana ji muryanka yana makalewa amma haka za ka yi fuska kaman baka sani ba <laughs> ba haka bane tana ganin ruwa amma suka yi kamar baka gan shi ba saboda Allah na jarabta haƙurin ka ne shi yasa ka kira azumi da haƙuri sannan mutum ya ya yayi aure ana azumin nan saura yan kwanaki amma haka zai ta kallon matar naki sai rana ta bada haka ne ba haka ba wannan ma haƙuri ne ko ba haƙuri ba ne haƙuri ne kaga haƙuri wajen barin sako kenan sannan hakuri wajen yi wa Allah ɗa'a fa ka dubi a cikin daren watan ne mutum zai ta tsayuwar sallar dare ka gama sallar isha da kamar yadda ka saba ka tafi gida sai kuma yanzu ka zauna saboda ne wai kana son ka yi wa Allah ɗa'a za ku yi tarawih liman ya ta ruku yana ta miƙewa kai ma kai ta bin shi sai an yi sha ɗayan nan za ka tafi kuma ga shi bana mun ce ba a ragewa ko a yi ta <laughs> haka za ka haƙura ka yi wa Allah ɗa'a ko mun gane ma nan haƙurin to wannan na daga cikin haƙuri da ake samu a cikin watan ramadan sai na uku haƙuri alal masa'idi wan nawa'i abubuwa na yin wato musibu da kuma abubuwa na matsaloli da Allah ke jarabtanka yin wannan da ke koda jikinka ba masifa ba ne ba ba ka ganin almajirin yana bara sai iya yunwa ba ta da hankali da a kawo agaji <laughs> to amma haka zaka ji yunwan ka bari kuma dole sai an yi buɗe baki dole ka yi haƙuri a ga ashe dukkan nau'in haƙurin yana cikin ibada azumi ashe kagan an kira azumi da shaharu sabri babu mamaki da haka akwai haƙuri ga mai azumi shi yasa kaji Allah yake ma yuwaffa sabiruna bi ghairi hisab malamai suka ce saboda ma'anar haƙurin da azumi ke ɗauka shi yasa kaji azumi Allah yake shi kaɗai ya san ladan da zai ba mai azumi saboda haƙurin da yake yi zama mun gane wannan da kyau ko Da haka sai malami yake cewa fa ka aiban wajibun kal istighfari min al ma'ali haka wannan hakuri shi ma wajibi ne kamar yadda yake wajibi ka nemi gafaran Allah a cikin ayyukan da ka aikata na aibatawa wato abubuwan da kai ka nemi gafaran Allah kama kala Abdurrahman ibn Zaid bin Aqlan wani mala Abdurrahman dan Zaid da Aqlan yace as-sabru fi babaini haƙuri fa ana samun shi ne ta fuskoki guda biyu as-sabru lillah bima ahabba kayi haƙuri da abin da Allah ke so da yace ka aikata ba shine wajen da'an ba sai ce kuma wa in saqula 'ala al-anfusi wal abdan ko da a sadda ka yi wannan abin kana jin wahala kana jin nauyi ka daure ka yi shi tunda Allah ya ce wajibi ne ba yadda ka iya hakan nan zaka yi sannan nau'in haƙuri na biyu a sabru lillah amma kariha sai kuma ka yi haƙuri da abin da Allah ce makaruhi ne wato haramun ne kai wa inna za'at ilayhil ahwa ko da ranka na so yi haƙuri ka bar shi kawai tunda da Allah ya ce haramun ne su dangin cin hancin nan da rashawa akwai daɗin ka karba ko kuma in ka karba kana ganin zaka biya wani bukata amma Allah ya ce haramun ne da haka in aka kawo maka cin hanci ka hakura kaka karba riban nan da ake gani yana da daɗi saboda kuɗinka ne zai karu kai taɓata ka amma tun da Allah ya ce haramu ne wallahi kakka ce riba to wannan shine ma'aunin ranka na so amma Allah ya ce haramun to ka haƙura kawai jikinka na jin nauyin aikin amma Allah ya ce ka yi to ka tashi kawai ka jama'a gane wannan da ke ko sai mala ya ce faman kana hada au hakada duk wanda ya iya yin wannan dabi'ar ya zama haka yake fa huwa min to wannan yana da cikin masu haƙuri alladina yaslamu alaihim insha Allah waɗanda za su samu aminci in Allah ya yarda وقال علي بن بن wani jikan Aliyu dan Abi Talib jikan manzon Allah wanda ake walakabi da Zain al-Abidin yace idza jama'a na al-awwalin idan Allah ya tara halittun farko da na ƙarshe a wani lokaci kenan tashin kiyama yunada munadin sai wani mai shela sai zo ya shela sai ce aina sabirun ina masu haƙuri wanda suka cika waɗannan kwandishan ɗin da muka zayyana liyadkhulul jannata qabla al-hisab kaji tun kafin a fara hisabi wannan mai shelan sai ce su yi marmaza su shiga aljanna kafin a zo kan waɗanda za a yi wa hisabi fa yaqumu unuqun minan nasi sai wasu wuyayu cikin mutane da ake jiran hisabi sai su marmazan su su, sai a samu wasu tarin jama'a sai su kama tafiya aljanna Fata fatatalaqahumul mala'ika kolo. suna cikin tafiya sai su zo checkpoint akwai mala'iku sai ce ina za ku <laughs> ina za ku <laughs> a dandalin kiyama ila aina ya bani adam ya ku yan adam ina za ku tafi ne fa yaquluna ila aljanna suke aljanna za mu tafi fa yaqulun mala'ikun sai su ce qabla al-hisab za ku je aljanna ba hisabi ba qalu na'am sai su ce kware da gaske ha mala'ikun sai abun ya ba su mamaki wai waye wannan ne Na ga suna ba da amsa ne da confidence <laughs> who are you <laughs> ka san ka ga musamman a Najeriya mutum yana challenging mai uniform to ka kaɗan abin nan shine sai ka su tun sun dan saurara wai kai waye ne oga aha sunan ka ya zama oga to shi ne mala'iku sai su ga ah, confidence din mutanen ne yayi yawa to wai man antum waye ku ne qalu sai su ce nahnu sabirun mu ne waɗanda muka yi hakuri a duniya mun ga kaza Allah ya haramta muka haƙura to yau da an ce mutu ba aljanna ai ba mamaki da aka ku ba mu hanya kawai qalu sai mala'ikun su ce wa ma kana sabrukum ne hakurin da kuka yi ni har kuka zama cikin masu hakuri qalu sai su ce sabarna ala fa'atillah mun yi hakuri mun ba Allah duk abin da Allah ya ce mu yi wallahi haka muka daure muka yi kai wa sabarna amma asiyatillah kuma muka yi hakuri muka bar saban Allah hatta tawaffana Allah a haka muka wanzu har muka koma ga Allah qalu sai ainihin wato mala'ikun a lokacin sai su ce antum kama kuntum lallai gaskiya ne kun tabbata yadda kuka ce udkhulul jannata ku yi maza ku shiga fa ni'ma ajrul amilin ma da da wannan aiki da kuka aikata amma dai ba aya bane ba hadisi bane kun ji wani malami ne ya faɗa <laughs> zainul abidin shi ya faɗa <laughs> <laughs> Allah ya sa mu dace yan masu albarka saboda yanayin lokacin namu ya kawo jiki za mu saurara a nan insha Allah sai in mun zo gobe sai mu shiga aya ta gaba wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi za ku zo ku ji wasu masu hakurin suka mutu akan hakuri ne sakamakon su wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na alaikum wa rahmatullah to abuwa

ai na riga na faɗa kuma yi recording da a a kunna da ji a ji da nake na ba ta gani na eh kawai aka ji karatun za a yi kwarai da gaskiya a cikin azumi ana kwadaitar da mutane su yawaita aiki sai muka kwadaitar muwa iyakanta kenan now now eh suna inkarin a cikin da shi shi akwai duk halittar da suka da sauran kura kowai da nake da su ne ko ba su halko suke yi kai ai su duk wani hadisin manzon Allah ya kare suke abin da yasa Buhari ya fi tsole musu ido shine saboda hadisan Bukhari yayi aiki na kokarin tacewa da tantancewa da haka babu wani littafi a duniyar musulunci a yau da malamai suka tabbatar da hadisan da ke ciki suka inganta kamar sahihul bukhari to duk wanda yake son ya ci mutuncin hadisan manzon Allah to in ba ya faro ta kan buhari ba to sauran ba zai iya taba su ba kun ji wannan kawai shine sirri to sai kuma idan ya faɗi akan haka Allah ya kyauta ko yaron islamiyya ya fara rawul bukhari wa muslim to ka gani na'am amin ya Allah na'am na'am shi ma wannan mun yi bayani a yi asali sallar dare kamar yadda muka sani wato mutum ya yi shi a gidan shi shi kadai shi ne fi falala amma a watan ramadan shari'a ta shar ta ba da dama a yi shi a jama'a saboda samar da nishaɗi da kuma encouraging wato da dama daga cikin mutane in aka bar shi a yi shi a ɗai yawa to da dama ba za a yi ba wannan na da cikin hikima da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma duk wanda ma ya daure yayi tare da liman daga fari har ƙarshe to kaman ya samu ladan daren gaba ɗaya yana sallah amma ga wanda zai iya jin nishaɗin shi a shi shi kaɗan shi kuma zai iya ainihin wato tsawaita sallan shi sama da wala Allah yadda ake yi a jama'a of course in yayi shi kaɗai babu wanda zai ce dan me ina fata an gani wallahu a'lam alaikum wa rahmatullah Eh. to asali gaskiya abin da yake faruwa karatunmu ne na tsangayu wato wajen koyan haddan shi ake yi wa su mahaddatan wani irin tadrib wato za a jarraba su ta yadda haddan zai zauna zama na hakika to daga cikin hanyoyin da haddan ke zama shine ana fitar musu da wasu kaman formula irin yadda masu lissafi ke da formula a lissafin mathematics da physics to haka su ma ake fitar musu to wannan abin in suna tuna shi zai rinka tuna musu da hadda to shi ne da dama musamman aka zo ana a ko ana gwada hajjansu, to shi ne suke amfani da waɗannan amma a ƙashin gaskiya idan suka zo za su tilawa ko muraja bai kamata su rinka saka shi ba ba daidai ba ne saboda zai rinka sajewa da karatu amma kamar yadda ka ya faɗa ma'anan waɗannan kalmomin da kake ji kenan in ya karanta aya ko ya ce rubu'i ko ya ce kumsa ko ya ce kaza to yana nufin akwai irin shi ko sau biyar ko na abu makamancin haka amma wajen tilawan alkur'ani ba daidai ba sai ya zama kamar ana shigar da wani abu ke na cikin karatu so bai kamata ba shi yasa har kai ka ji ma karatun wani yini yawwa haka zaka ji imam malik ke cewa kada an yi wato am amin mutum ya ɗauka wannan ma karatu ne an fahimta ko da sai ya yi tilawan shi yanzu daidai amma in zai muraja'an shi kadai da zai iya fahimtar me yake cewa to sai ya kai yin haka ko shi da malamin shi da suka san ma'anan kalmomin an fahimta ko sai zan a tsakanin su ne wallahu a'lam na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am karatu da ya da ka bayani akan mai aiki da wanda ake mara wanda zai ya aiki na'am na'am ba ta samu shekaru wani mai labar bayani na'am na'am to a yanzu ma mutum misali ana bin shi ba shi zai shekaru da yawa shi ma zai dole zai kasance a wannan na fahimta a ainihin kuka duba shakalin shi wancan abin da ya faru kokarin ya ainihin wato kiyaye amana ne sai ya juya kudin an fahimta to juya kudin da ya ta yi yana sharɓar yiwuwa shine ya ce wannan jikin shi ba wai estimation aka yi ba na fahimta abin da kake cewa musamman yadda ake samun canje-canje a kudin da yanzu suke hauka kada wani ya zo ya ce ai a zamanin buhari na ara maka dubu biyar dubu biyar din nan kuma yana siyan buhun siminti yanzu wallahi buhun siminti sai ka ban A an da ko yanzu da buhun siminti ya wuce dubu goma misali ko to ba hakan bane gaskiya amma sai dai in wato a bisa wani rashin a haƙƙi ne aka rike mai dukiyar amma kuma yanzu abin kila ya soye wani abu ne a wancan lokacin sai aka rike mai a bisa zalunci yanzu sai aka ce to ana son a bashi sai a duba abin da yake son yayi a can a wannan lokacin yanzu zai yi idan ba zai yi ba sai a je a zauna a yi sulhu yadda za a fahimci juna an gane ko amma in bashi ne na ara maka kaza zuwa shekara kaza duk shekara in ya zagaya abin da ka ara za ka maida Allahu na na wallahi matsalolin wannan basussukan banki baya iya fita daga wannan matsala na riba a sai dai alhamdulillah za mu ce Allah cikin ikonsa yana ta kawo mana wasu canje-canje amma har yanzu dai da sauran rana a kaba shine yanzu da ake samun wasu bankuna da suke ƙoƙarin su rinka ainihin wato yin shi ta fuskan addinin musulunci to waɗannan suna ƙoƙarin su kiyaye abubuwa da suke da wannan alaƙa da riba domin a musulmai suna son su guji wannan riba to in mutum ya je ya samu waɗannan bankunan suka yi mishi bayani kuma malamai suka ce eh lalle ba laifi wannan to sannan amma duk bashin da aka sani na banki suna sa riba kuma an sa riba haramun ne wallahi haramun kamar yadda muka ji Qur'ani wace za mu zo kan wannan ayar can karshen sura Allah ya magana game da haɗarin riba da sauransu akwai haɗari gaskiya so mutum ya guje shi kawai shine zama shi lafiya Allahu a'lam to na ƙarshe fala lugu an zo na kai to na ƙarshen ƙarshe now to bari mu fara jina wa da now now gyara ai ba a janye abu kuma dan an yi gyara ko dai abun ba gyara ba ne to za mu kira su za mu ji daga bakin su insha Allah na fara to ji ke ko to za mu fita waje insha Allah in ba masa albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka